بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين بارك الله فيكم ورحمه الله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله يوم سوره اليوم كذا ita سوره التوبه بدعوته وسن سوره التوبه كما سوره وتكك مدنيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عنه فقد هذا بعض الدكتور في التوبة بل مشكلة Allah madaukake ce bara'atu min Allah wa rasulihi barranta daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa ila allazina amantu yazuwa ga wadanda kafa kullu ala qawlin sa kana wa rasulihi min al-mu'minina wannan sura ta bane domin ta yanke alqawli da garin kana hadda sallallahu alaihi wa sallam kullu al-qawli ma sabbana Allah rabbawa min al-mu'minina kai ya za su daina ya wannan suna sai Allah ya saukar da wannan aya don warware wannan alƙawarin wa ka sanar da su kamar da yau ba a wani abu a wani tsakanin kai da kai yarjejeniya da za su daina ya farfi na fafi da yau ba a wani alkawari a tsakanin kai fasihu fil ardi dan haka ku yi tafiya a cikin kasa arba'ata da a tsawon watanni hudu wa alamu ku sani cewa annakum ghayru mu'jizillah ku sannan ba ku isa ku tsere ma Allah ko ku guje masa ba da yadda zai yi nasa kama ku da azaban su wa anna sani cewa lalle Allah ta'ala buku al-kafirin shi kun yi ma'ana to da yadda zai da wata idan kuna da waɗansu bukatu a garin musulmai an ba ku dama wata hudu ya kai kawo dan wajen mu'amalolin da za zaran wata hudu nan da aka ba mu wani da zan yanke to fa a kowane lokaci musulmai ya ce ba ma wata hudu ke a kowane lokaci sai ga ba za su iya zarga wata ya sa bai kiran bai da aka ba su lokaci da wannan aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai ne aikin na jama'a wannan shekara sai ya yi wa abubakar bayi da yin zanto shi ne annabi annabi sallallahu alaihi wa sallam abubakar yana cikin wato ainihin mina ya tura abu barera tare da wata tawaga ta mutane cewa duk inda so ga gungun jama'a da yayi ma da bakar daga yau ba ba a yarda ba wanda ba ya tura abu barera tare da wata da bai shigo wannan yanki duk wato na mina ko yankin arfa ko dukkan wani wuri wanda ya ba a mashayar da ba mashayar alhaji dukkan wani wuri wanda ake aiwatar da aikin hajji ba aikin mana wanda a da kuwa ba kafin wannan wani kan zo wannan waje da na hajji irin wanda suka saba na su na gargajiya dukkan wani wuri wanda ake aiwatar da aikin na ba amma da wannan aya wanda a da kuwa da wannan zamura ta kawo wannan ka ba da wannan wanda aikin irin wanda saba na su na gargajiya wannan manzanni na suka je suka amma da wani da kuma Ali bin Abi Talib annabi ya sake sallallahu alaihi daga Madina ya sake zuwa da ya tada mutane wannan magana wannan daga yau kar wanda ya sake zuwa wannan muni da ake yi daga yau kar wanda ya sake wanda daga yau ya je tashi maka haba ya ce zai yi tsawafi a tsirara kamar yadda maguzawan larabawa suke a lokacin da ya daga yau zai sanya tsawaran salisan daga garin kurin ya je ya zo maka haba ya zai yi tsawafi wa ya ce tsawafi ya tsawafi ne wai kun san tunanin wannan rigar ta jikinta wannan wajen na jikinsa ya zama Allah ne sai ya zo makan da zai kayan ka yayi sabo da su ko ya samu dukiyar ta hanyar sabo bai kamata ya kewaye lafi da Allah da kayan da ya wani sabo ya gaba da ita ba ka komai da to tun da zai kayan ka yayi sabo da su ko ya lokacin da dan adam ya dogara da hanyar ba da mutum ibada irin tsirarin da zai fada ba tare da ya aukar ba to saboda haka da aka karanta wannan aya Allah ya ce masiru fi ardh ku je ku yawo cikin kasa ku kai ku rawo cikin mu'amalolin ku arba da har tsawon wata hukun kasar da zarar wata hukun sun riga sun wuce alkawari ya yi cikin kasa alamu da cewa an Allah lalle ne wa Allah ba yi kama da ya yi muku kuma sani cewa Allah ta muku su kai da ba kama da muku kuma ku sani cewa Allah ta muku su kai da بريء من المشركين ورسوله فإن كنتم فهو لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وأذان من الله وأن قدر واتي تم سمن لدى الله ورسوله لمن ذات صلى الله عليه وسلم إلى الناس يزوى كمتاني سبحانه وأن قدر واتي يا أيها وإذا يا سورة إبعاثة لأتا يوم الحج الأكبر أرانا الحج والميك ومن جرما وأرانا لأكي آيوة كرسة أيكي من جرما ومن أيوة gwamnati bai ne ranar ranar shi ne ranar yi wato ranar goma ga watan zai yi ranar da ake hayo da a wannan ranar ya yi ce da kan yi yin ayyuka guda uku idan mutum na yin amurari in ko mutum na yin kamar kuɗi ko kirani zai yi ayyuka guda uku aikin farko yi ba ne da ba ba idan ke sai ta rajuwa su ba na yin kamar aiki na biyu zai yanka zai yanka yin ba a matsayin hadaya aiki na uku shi ne da zuwa ko sai game da na biyu wa ma gane za da ya yi idasun kansa da wannan kayan ya tsaka aiki na uku shine aiki na hudu shine sawabu musaba wa a yi sawabi wanda yake rukuni da cikin sarrafa na aiki ta yi sawabu wannan rana aiki na hudu ya karanta yau ba ya yi hadaba wato rana na hajji mafi girma wanda kuma da man suka fassara yau mal hajji al-akbar cewa shine ranar yau mal hajji al-akbar ma'ana ranar da ake yin babbar rukunin da ya fi kowanne girma da cikin rukuni rukuni ne ta girma ku ana ranar da ake yin babbar rukuni ne a lokacin da ake yin aikin haji da ne girma ana duk wanda bai sami arfa ba domin shi ne an yi dai aikin haji bai dace da aikin haji da sa ne ke sake yi ana duk wanda bai sami arfa ba fara alhaji aka ranar bai dace da aikin amma dai maganar da malaman suka ba ambata alhaji aka bar ne ranar don haka sai albarka mu shi wakil Allah ke da kuma sanarwa ga manzon da Allah da manzon ba alhaji nan nabi ya zuwa ga mutane yau ba da Allah wanda za a karantar da mutane da ranar wa ga mai girma da yin alaihi ranar sallar da ya zuwa ga mutane sanarwa take kanta da shi Allah bari'un lil munafiqina wa rahmatina zalika anna Allah salli Allah ta'ala bari'un min al-mushrikeen ya barran da kafirai ma'ana alqawl da kuke tsakanin ku da ku daga yau ya riga ya yi ba wa rasuluhu haka manzon sallallahu alaihi wa sallam ya ba zan da kuka kure da ba zalika ne ya da aka ga ka karanta musu wannan aka ce da yau babu wani yanayi ko mai bautar gunki da ake zuwa abu ya aiwatar da aikin da ya ce wanda suke na gargajiya daga yau ba a yi ta wani ya ke da wasu da ya gunka ba ba su rawa su zuwa da na yi sakan aikin hajji idan kuma riga ko da ba da yau ba a yi ta wani na kadarwa ma Allah da saba mata ba kuwa khairun lahu to wannan shi ne fa alkhairi a gare ka kun tuba wa in tawallaytum in ko kun juya baya kuka ke imani da sakon da ya isar muku alkhairi a ba alamu ku wa ila bi cewa annakum bayru kabaila ku ba ku ku Allah ba don da Allah muke wanka ta kawo an gane ko wa bashirin ladina kafaru kuma ya ce wannan annabi mai girma da yi bishara ga waɗanda suka kafirta ne ya zabin aliyu wa bashirin azaba mai radadi kuma ya ce wannan wani da wani المتقين alkawalin nan ya yanke gaba ɗaya sai ga waɗanda ko kulla alkawali da su min almushrikina alkawalin da kuma rabi yau sai sai da kan da wani abu ba na alkawalin da kuke da shi na sharaddan da kuka sun da wannan alkawalin ba an wa lam yuzalu alayhi wa ahadan na alkawalin zan so ba su sai makawa wadan su ba su yake ku wa lam yuzalu alayhi wa ahadan fa alayhi zan so da shi ba hawa ila mutaka ya kira musu alkawalin da kuka yi tsakanin wadannan ila mutaka da shi zuwa ga lokacin da kuka tsora alkawalin zuwa ga watannin da su ya aka dace shi da su ya tsira watannin su lokacin da yake nan ya riga ya yi zuwa ga watannin ma'ana wannan kamar ana magana ne cewa kafirai iri biyu daga cikin su akwai wanda ko kullu alƙawari da shi. ma'ana wannan kamar ana magana wasu da kalla iri biyu ne daga cikin wa'anda duk da kun da alƙawari da su ba to sanar da su cewa za ku yaƙi amma kun ba su rara na watanni guda waɗanda duk da kun da alƙawari da yi duk da cikin da su yaƙi cikin garurukan ku ya kammala amma ko ba ko yi ba na garurukan da zarar wata hudun ya riga ya yanke a gobe ya kudin garurukan ku ku kammala ku koma ko wannan shi ne garurukan yi. na biyu ranar kun da alƙawari da kun sanya wani lokaci biya kan tafi wannan shi ne ka'ida wannan lokacin wanda ya zama wancan wata hudu na rana da kuma bai wani lokaci biya kanta kila bai kai gare shi ba wannan lokacin waɗanda ya tsara wanda sun bai da kun kulla alƙawarin da su tun da can da bai kai gare kiyaye alƙawarin da ake karistan da aka kin da ya kun kulla alƙawarin da su duk yadda da kuma sa to ku kiyaye alƙawarin da su ma ku kiyaye na ku cika musu alƙawarin har ya zuwa lokacin da kuka ajiye su da ku kiyaye musu idan wannan lokaci ya riga ya yi babu gaskiya wannan lokaci ya riga ya yi shine illal ladina amanu min al-muslimin sai dai waɗanda ko kullu alƙawli da su cikin mukaifai sun malam yan kuɗi ne ilai ladina sannan ya zanto ba su tauye wani abu ba ila cikin sharaddan da kuka ginda ya na alƙawli walam yuzadu alaihim ahada tauye da kuma su ya ci waɗansu a kansu ba su ginda ya za su taimaki waɗansu da ya za su ba wani ahada sannan ba su taimaki inda ba su taimaki waɗansu a kansu ba fa timmu ilaihim ahada to ku cika musu alƙawlin da kuka ginda su ba وأتموا إليه حجه لأنك إن الله يحب المتقين للي الله تعالى ينا سم المتقين وأنا تجد ربنا ما في يدوكو للي الله تعالى ينا سم المتقين بغير سبحان لك يسلمون ما في يدوكو وأنا تقوم تقول آه وأنا إلا الذي أعلم المتقين sai waɗanda ko kunna alƙawari da sunan Allah wanda ya wannan ku kiyaye alƙawarin har daidai lokacin da aka kiba ya riga ya gama wucewa wannan sunnoniya ya riga ya wuce shi nan babu yadda ya wuce ba haka ina ba ya riga ya gama wucewa su tallafi nan kuma ya riga ya wuce ba ya za ka ba ka la ashhurul hurum haka su zuna mujrimin hayth wajadu lahum lahum wa hadu wa hadu lahum la marsad فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم إذا وإن المجلي ما سأل فرما كل ذات شوء فإذا انسلخ الأشهر كرشان لوكسن ذات إذا وإن المجلي ما سأل فرما كل ذات شوء جكو يجب أن تكيش وزدتموه أبيك إذا كسامي وخذوهم فكاما لما تريد أن يجب واحصروهم وخذوهم يعمل بأرضكم كسري وخذوا لهم كل مرة وذاك داموا أقوة مكتا كسري وذاك في وقوة جيدا ko za ka samu in dai har waɗannan watanni masu alfarma su da iya biyuwa to waɗannan watanni ne masu alfarma in dai har wasu malaman da kaje abin da ake nufi da watanni masu alfarma a nan su ne arba'a da alƙurin can da abin da ake nufi da arba'a da alƙurin a nan su ne da a cikin ƙasa har watanni da aka ce fasihu waɗanda suka ja watanni masu alfarma su ne sanannun watannin nan wanda bayanin da zai zo a wata aya ne a kan ayoyin can gaba da sanannun watannin nan inda Allah mada bayanin shi da wani wata aya ba su koro ayoyin wala da zuwa shi wanda inda Allah mada kashin su wata liba da alfarma su ne watan wato a zulka'ida da zulhijja da sabuma al-muharram da kuma wata da zulka'ida da wadannan watanni da ka'ida adada haram ya yi kuma wata da wajen nan ya da idan waɗannan watanni masu alfarma sun da idan nan da kuka samu a wani wata wanda ba an waɗanda su ba ba da ba ba al-muharram ba a wani ba kuma rajab ba da su da su da nan ba ba da muharram ba da su rajab ba to kwa ya yakar wato masu shirka kwa iya yakan kafirai har su wajen su da su kwa iya masu ku kama su a matsayin da riba cikin yaki wa suruhu wa kudu da kullum ku su a zauna muka a kowace madakata kowace gaba don za ku iya kama to wannan kwa iya yakata kowace gaba da mutum cewa su zai ku iya rukana hamsin kenan daga lokacin da aka karanta aya domin aya an karanta ta a ranar goma ga wata watan zulhijja domin ayar an ranar idi ke ranar su abin da ya rage a cikin watannin shi ne wannan kwana a cikin na zulhijja abin da ya rage a cikin nan kuma watan al-muharram ya zo in ka hada ya zama rauke wala sannan zaran kwana a cikin da zulhijja sun yi ya zama rauke wala fa in ta amma idan sun ko ba in shiga addinin musulunci وأقاموا الصلاة أما يكون خير الله وآتوا الزكاة أقاموا الصلاة لا تريد الله إلا الله فخرجنا في الزكاة توفي مجاني وصفيها فأقوبا يخرجوا فأقوبا فتوفي مجاني ما ذكر سنتو هذا عبد الله ما ذكر من عبد الله خير لصلى ما ذكر بدل رباية الزكاة ما ذكر من قبل wannan sai ke nuna mana matsayin sallah da kuma addinin musulunci da ko matsayin zakka wannan sai ke nuna mana matsayin kadai da sa iyali ka ba har sun yadda da sallah sannan kuma sai da sun yadda har sai sun yadda da sannan haka sannan da a lokacin sa da aka samu mutanen da sun yadda da Allah da hada sai yadda Abu yadda da sallah sun yadda da komai daga cikin ayyukan musulunci amma zakka suka ce sun yadda da sallah sun yadda da komai daga annabi na da rai ganin ido kan bayar amma yanzu ba wanda yake shi da san da annabi na da rai ganin ido kan bayar amma yanzu ya hada dindinar سيدنا ابو بكر عمر بن الخطاب يقول هو يا يا لا تجد يكون مثلا بسن يدع صواب بن موسى والد يا يا لا تجد كما عند محمد بن الحلاني يا يا لا تجد بها يكون يدرك المسجد هذا صلى الله عليه وسلم يا يا لا تجد بها يوم عمر يكي لسن يا ابو بكر كم يكي لزاد يوم عمر يكي لسن يا ابو بكر سيدنا ابو بكر يكي والله لو منعوني اناسا سيدنا ابو بكر يكي والله لو منعوني اناسا سيدنا ابو بكر يكي والله لو منعوني اناسا سيدنا ابو بكر يكي والله لو منعوني اناسا سيدنا ابو بكر يكي والله لو منعوني اناسا سيدنا ابو بكر يكي da za su hana ni san tayi shi ne kan tinkiya sabon ya za su hana ni a wata riwaya lau mala'uni isala da za su hana ni da kuda da wanda da a lokacin da na da yanzu su ba za ku wanda ga wannan mutum ya ce na baki yanzu su ba za ku ba zan mutumin da ya raba sallah da zakka ba yace ba zan taba gane da ke ne sai ya bari da ba wannan ba zan taba shi ba cikin dole dan ne sai Allah ya bari da ba wannan ba zan taba gane shi Umar da Khattab ya tsaya dogon tunani ya yi muwafaka da Abubakar sauran sahabbai da so goyi bayan Abubakar ka yake wannan mutum da dole shi da ke da so goyi bayan Abubakar aka ja ka yake wannan mutum da dole shi da ke saboda haka waɗannan manyan manyan abubuwa ne wato sallah da da manyan manyan abubuwa ibada ne da da manyan abubuwa kuma ibada ibada ce ta saboda ba a zakata ko da da ke wuri da أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا الله إلى أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا الله هو أن محمد صلى فيك ويقيم الصلاة ويقبل الصلاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني جماعهم وأموالك حتى قلت حديث يا ذاتي لأن آيتين تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقد بخلوا سبيلهم سوف يعلمون جاري إن الله غفور رحيم للي الله مي غفر ني أدري ما lokacin da suka yi baya rahim ko mai jin kai ne a gare su dan da duk wanda ko mai jin ko mai ba da Allah ya kare su dan da duk wanda da suke da Allah ko ba da Allah ya kare su wa in ahadun min al-mushrikin fadaraka fa'adhu hatta yasma kalam Allah thumma adlaha ذلك بأنهم قوم لا يعلمون wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka ga za ka samu wani daga cikin kafirai istajaraka wani kafiri kila kuna mu'amala da shi a da ta hawa wani kafiri kila kuna yana da wata bukata zai shigo kasar musulmai yana da yi yi maka waya ko ya aiko maka da wasiƙa ko ya aiko maka da zakka da aiko maka da wasiƙa to wani yana son in kana kasar musulmai in aiwatar da wannan al'amar da ka ko harkokin gafarki ko wani ba zai da kuma ko harkokin wanda ba zai su ko wani ba zai da kuma sai sai da haka ina son amintuwarka sai dan ka ce ina son ka tsaya mun in zo a madadinka ka tsaya mun in zo ba ka tsaya mun ba ba zan zo ba in ko Allah ka tsaya idan ba an samu da cikin musulmai to Allah ka jara ya nemi ka tsaya maka ya nemi ka daure maka ya nemi goyon bayan ka a saboda kai a ya ne ko kasar a saboda kai a ya ne wani lokaci ya zauna bukatun sai koma ga lokaci mutum an samu wani daga su, kisa da ya ne ba daga gare ka ba ake ce za ka ware wannan dama ka ba wannan amina shi wannan dama da ya kuma ba da Allah har yanzu su suna ilmai ya rinka jin maganar Allah ya rinka jin ana karatun Qur'ani maganar Allah kila wannan ya sa ya tuba daga abin da yake kila wannan ya sa ya idan ya zo ya zauna iya ta jin zaman sa ko da bai musulmi ba idan zai koma ga lunsun sa ba in zai har koma ga lunsun to lalle zai kalanga shi har sai ka ga yin da ya haka ya fita har sai ka ga imani da zai ya fita wannan wani ka'ida ce ta zaman tare wannan addinin musulunci bai tsara wa tare da addinin musulunci musulmai da bayan su maza ko mata ko wa ko wa ne ba maza ko mata ko da su ne ga alƙawari tsakanin ko da su ne ga alƙawari tsakanin daular sai wani kafiri ke son zai zo kasar ya da wani harkokin ko na kafo da aiwata da wani harkokin ko na kafo dai yanayi wani musulmi ya tsaya mata to kowane musulmi ya tsaya mata idan kowa ya tsaya mata ya zama wajibi da sauran musulmi ya zama wajibi da musulmi wannan kafiri idan ya shigo wannan kame da annabi ke ne ya bayyana cikin hadisi kame da cewa annabi bai tatakafa ulima tatakafa yana bi zimmatihim wa yana bi zimmatihim musulmai na jinin su dai dai yake da nuna in dai kun tarayya kan mutum to da jinin talaka da jinin mai dukiya da jinin mai dukiya ba wanda ya hodi kima ba wanda ya hodi rana a wajen Allah inna akramakum inda Allah inna akramakum inda Allah saboda haka sun matsayin kuɗa kada ya rage shi waye a biyar ne ba na mutum na daya idan ya ya sauran da zai samu da sauran da zai samu da lokacin annabi akwai mace ce ta bayar da mace ce bayar da abu ya inda ya ya inda aka ce kai ya inda aka yi kai wata mace ya ba Allah ni ne da ba da mai ni da mana wanda kika ba shi dama mun kika ba shi dama ya ba ya ya kun ga hikimar da ke tattare ne da ke wajen jawo su a jika wajen jawo su ya sama'a kalamun ya sama'a da idan ya zo ya duka a kuma ya duka sa ana karanta qur'ani da ana karanta hadisan Allah sallallahu alaihi wasallam kila wannan ta sa sai wannan ta sa kila wannan mu'amala da wannan mu'amala da ta da a cikin da jawo su din da ba wai yau ga dawo su ba da yau kana da sakon kullum kana maka bayani ko kana wannan kuna tattaunawa ne in ya ja ka ja ya bayan kwana biyu kwana biyu kwana biyu kwana sake ka ba shi littafi ka ba shi littafi ba shi kafir ya saba ka rinka kawai rinka sauraron program na addini program da ake aka bukun wasu kullum idan kana da wanda ba kana da wanda ba mutum irin mu'amalar da zai yi da haka da haka dan da dawo da amma ba wai sai kawo ba wai yana yana harko yana harko ba tare da kai da rai ba da kawo da da dawo ba tare da kawo da kawo da duk gadin da zaka yi da duniya bai wuce gadin da gadin da addini domin lokacin da lokacin da addini da addini lokacin da ka buɗe rai a jikin in ba haka ba na dawo da dawo da ka faɗa da aka kunta da kayan da kaji a cikin musulunci ka buta ya da kayan da kaji a cikin musulunci ka rayayar da ki ka sanya masa haske bayan da an sanya shi da cikin aw ma kana mai sai fa ahyina wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi nas kama matal husul sulma laysa bi kharij al jinna kadhalika yuhyi al kafirin ma kana ya'malun إيمان يريد بركته إن الذي أو من كان ميتا yanzu wanda da yi sun gawa tana tafiya da shi fa aka yi na musulmi muka rayar da muka rayar da shi da mai da musulunci da ruhi da alqur'ani mai girma wanda ruhi ya dauka da shi ne mala'ika ruhi na rabbihu ruhul amin ala kalbi da da min al-mu'minin bi da arabiyyin mubin kuma shi da alqur'ani sunan ruhi قل ان نزل له روح القدس كما يدركه كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا روحا من امرنا ما قلت تدري من الكتاب والايمان ولكن انه رسول نهدي به من يشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الذي تشير الامور كثير كثير يا سرايو سيمشي لما هي اذا لم يقولوني yanzu yanzu ya zama waye yanzu ya zama dan binni da na fahimci alqur'ani da na da na fahimci ne da sakon da ke cikin alqur'ani na gane na gane ya ya adawa suka rayu ya samu ya samu da suka rayu ya ya ya Allah ya rayu da wani shi da wani da imani su ya da suka ta kuma wani irin ke ko Allah ya ba ya ya Allah ya isa ya rayu da wani shi da wani da imani wani dauki wani dauki ba da ya Allah ya isa ya yi gudawa wani irin farmaki sai kai ya ya sharrin yahudawa yake ce shi daga gare ka sai da samu ramu illatar da shi ba sai daga kana ne daga kana nan na akarni na akana nan kana nan akarni na aiwatar kana rayuwa da abin da yake faruwa a karnin farko da karni da biyu da karni na kana rayuwa da kana rayuwa da abin da ya faru da zamani ba ko bin nan ya wuce wannan yanzu da abin da kake yanzu da abin da kake a nan sai Allah ya ga da ila ban goma a mai rika ne da abin da kai ya sai kai so ya yi da kai so bai da kai kai kuma abin da ya kana annabi Musa da mutane ko annabi Isa da mutane ko annabi Isa ko annabi Hud da mutane ko annabi Hud da mutane ko annabi Salih wannan sai ka koma wannan sai ka koma sura wannan sai ka shiga wannan sai ka shiga wannan sai ka shiga wannan sai ka shiga wannan wannan sai ka shiga an ba da biya kaza an ba da biya an ba da yayi tambaya iri kaza yayi tambaya iri kaza an yi an yi da an yi da Allah ya ba shi kariya sai ka ji sun san anbiya sai ka ji sun san saboda haka in ba saboda haka in ba alqur'ani mutum ya fahimta ba zai san ba ya waye amma ya waye bai san ba baki daji ba mana da kasa baki dai ba mana karbar ka tar da ya ka tar da ya ba amma ta hanyar alqur'ani ba amma ta hanyar alqur'ani hatta yafajiru hatta yasma al-qur'ani ka jawo ka jawo ka ji kalam Allah ta yi maka kalam Allah karanta ya ko ya kuma tana Allah ya rayu da ita amma amma alai da gaba ya da kike sannan da gaba ya da kike da kana da mutuwar ka kana da ni Allah ko ya da hakan da zalika hakan da wani ayi tsara ya kuma zakar ayi ya annahum qaumun la yawadun dan saboda yawa da cikin kafirai qaumun mutane ne da ya Allah ku su san noman da cikin jarintar da suke yi sai suke jarintar da suke yi sai suke gaba da abin da da za su fahimce shi amma da za su fahimce shi da shi da sai Allah ya كان يقول للمشركين عهدا الا الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم من المسجد الحرام وما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب إن الله يحب المتقين كيف يكون للمشركين عهد عند الله يا يا مشركين هم الشر مع الأمل من ذلك في سنة ولا القول إلى مسمى وإن الله أو الله وإن رسوله لكم ولم ma'ana wannan karfafa abin da aka ma'ana wannan karfafa abin da aka faɗa ne a bayan warware alƙawari dan cewa ko da rasulul ahadi ma'ana ya kare ko da aka kasance ko yi ya alƙawari zai kasance tsakanin ku da su alhalin suna kawai da yin haram da sai dai wa'illan sai dai waɗanda ko yin da alƙawari tsakanin ku da su a cikin da malari da harama masallaci da masallaci ne bawa da aune wato da aka tsakanin da annabi a shekaran da aka yi wannan da suka yi da su ba mu wani samu wanda suka yi da su ba mu ya yi samu wanda suka yi da su cikin alfarka da ba yi mula kar kuma ku ya ku kuma ku ma'ana da su aka yi da alkawali na ke nan su aka yi da alkawalin ci gaba da faruwa lokacin da aka yi shekara bayan hijira. kuwa an yi shekara bayan hijira. Shekara ta shida ko sulhul hudaybiya bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya nuna masa a cikin mabarki zai zo shi gaba bil haqqi la tadkhulun lahu rasulullah ya bil haqqi la tadkhulun al masjid al haram in sha Allah aziz bai kuma da kaga annabi yake da dauki shi da shi bai da za su zo su kuma suka dauki daga harama su kira za su zo su umara kun daga wurin da ake kira zuwa laifa inda mutane da ya kasance tsakanin su har sai da ya kasance tsakanin nan abin da ya rage bai shiga baka dan abin da ya rage bai san mulki da baka sai ya kasance muna tabbatar da kawo maka sai ya kasance kurai gawa da annabi da manzo da musamman a dakatar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi gaba ka kafin haka annabi ya zauna a wannan wuri ya kafin haka annabi ya zauna a wannan wuri

wannan babu da za su yi wanda da farko su shi. a ce annabi ya shigo a wannan doki wanda da farko su shiga da lafiya da aikin kuma za su koma da ni lafiya daukar su jarumai na aikin yadda ake daukar su mayaka yanzu yadda ake daukar su jarumai da yadda ake daukar su mayaka yadda ake daukar su wanda ba ya so ai in ka biya da annabi ya fara laraba da su da ya yanzu ya daukar su ba yi tarbi sai da su mutu dariya da ba a ba su wani kurjini a gaban laraba saboda ka su ba da ba a ce a yanzu a halin da ake sallama halin da ake cikin a yanzu a halin da ake larabawa halin da suke cikin siyasar duniya tsakanin su da kullum larabawa ba za su lamunce da wannan ba amma annabi ya yi ya har wata wata shekara ya yi in kana so zo ka yi dawafi ka zo ka yi sa'ayi in kana so zo ka yi dawafi ka zo ka yi sa'ayi ka yi umaran ka da koma amma dai ba za mu yarda annabi sai ki hatta ya so ka rasulullahi ma da abin ya ce ma kun fi da zai yi da Allah ya yi wa rasulullahi sallallahu alaihi yi shi ba zai yiwu ba a zo in yi tawafi ga dakin Ka'aba sai annabi ya yi sai Usman na kan kafin ya dawo a inda yake sansani sai jiki jiki samu annabi a inda yake zaune din nan a wannan wuri a wurin da a wannan wuri jiki jiki ta zo cewa ai kurin shawa sun kace wata mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ana maza sai ga haka waye zai mun ko ana maza saboda haka waye zai mun baya kan mutuwa aljanna da kuma kafin kanka annabi yakin fada kowa sai da yawa bin sun baya yi. cewa ya yarda ko tawara kowa sai da yawa bin baya ya yarda ko tawara ko tawara ya yi ubaya da annabi idan da mai himma ya yi ubaya da annabi idan ka baya sai saki da ya ga da bai da bai sai da ubaya da annabi har bayan duk sun da annabi ne ko wani waye ne baya da annabi ne ko waye sai dai bayan duk sun gama ce waye ne baya da annabi ne ko waye sai dai kuma da abubuwan wanda shi kai ake yi makka kuma shi ne ake bada labarin da za a kanta sai annabi dan daga hannun sa na go dora akan hannun da yake wa hada ne hannun baya a madadin wannan a Usman dan ana cikin haka annabi ya fara yi baya a madadin Usman Usman ba a kace ana cikin haka sai labari ya tabbata cewa ya ali muku cikin da ke gudu ma ruwa ya ce suka ce dan ali ba Usman ya dawo da ta ga su kuma su ruwa da shi ne da shawa amma su ba za su yi lalle sai dai da rubuta da ta su sulhu ko ta yi ne amma su ba za su kyale annabi ta zama kaza wanda ke ai a rubuta takarda sai dai ya bari wata shekara yace da su da ya da jina ru ai a rubuta da hada ma ahada alayhi rubuta da da jina ru talib rubuta da bace hada ma ahada alayhi muhammad rasulullah quraikan wannan shi ne abin da muhammad rasulullah ya alƙawari tsakanin da quraishawa su suka ce daga inda mun yi da da mun ne gobe da da ai mai daga sai dai ka sai wanda don ya tafi rasulullahi wa ala tafiya ai ba ga ba sai dai ka sai wannan shine abin da Muhammad dan Abdullahi ya kulla alƙawari da kullawa ko da su ke da ya Allah ya sani ba na bai cewa a dai goje goje rasulullahi ko da da da da bayan Allah ya sani mu goje kalmar rasulullahi sama da da da hannu da kansa da dai da da ne ko gojewa haka da a ci gaba saka dan alƙawari da da ne da hannu da kansa ya sai mu haka ne a da gaba ta kun cewa amma duk da ya da waye cikin ya dawo da kafirai kafirai yi da rike amma in wani cikin kafirai ya yi tawa da ya zo wurin hanyar da ku dawo mana da shi rubuta hanyar ya ji dan Allah wani zalunci ana da nake ka rubuta hanyar wani bawan Allah rubuta hanyar ya ɓoye imaninsa a makka ana cikin wata sai ga wani bawan Allah mummuni ne ya zo imaninsa a makka sai ya ta hanya ya rugo a wani yana rugowa ya ya riga a wani mun yana so da shi an da sai ya rubuta alƙawarin kuma wannan gudajjen da ya zo ga ya fara zo shi ne na farko da za a fara ba mu koma da duka hakuri na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce amma Umar dan Khattab ce wai annabi ba a kan gaskiya muke ba sune a cikin hakuri na annabi sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab ce wai annabi ba a kan gaskiya muke ba sune a ƙarya dan ne da mu karbi gaskiya ce kwarai mu ne kuma ne da shi da yake idan kalima ba da kabulu da ne dan ne za mu karbi gaskiya a cikin kuma shin baka ce kai barci ba za shiga makka yace na ce maka da ba zai ja maka amma nake ne wannan shekar da wannan shekar dan alƙawari Allah da zai kawo ko wannan shekar ba wanda ya gudu daga cikin da wannan ba zai ja ba wanda kuma ya zo da aka rubuta wannan shekar da alƙawari Allah ba zai shiga maka wannan shekar ba wanda ya gudu daga cikin dawo da shi wanda kuma ya zo daga sama gudu kan wurin ba yake kayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala na ku yi tafullu wa yake zai gane su ba su ne da cikin wannan alƙawarin ba su ko sun Allah sallallahu bayan ya kaddar da shi kan alwahi ne da gane abin da aka yi ne wa sunna bani duk sun da bayan an riga yi wannan sai Allah sai kuma da ta da zai sai na Abu Bakar ke kai abin da aka yi ne wa sunna bani da da shi ne da wannan Abu Bakar ne ne da wannan ne da shi amma yana san da ya duk abin da ya faɗa ma duk ne akwai hikima ko da wannan yake wallahi ka tabbata ne ne ne ko da ni ba sani ba amma ko na san dubai Abu Bakar yake Umar yake sanadiyar da in da nayi da annabi din nan sai da wallahi mun fatu akan ko abin da aka yi da Umar yake sanadiyar da in da nayi da annabi din nan sai da na ware wani yake na dukiya kan ba zarwa da yake so kafara da yi da da nan kuma yana to dama ubangiji ya riga ya tsere da musulmai idan ka shirya da ka fara zama a ruwan ka riga ka sanya rami na aikin to dama ubangiji ya ce ya kire da musulmai idan ka shirya za ka gaba aikin nan ko umara ka riga ka sanya ibrahim da aikin ka dauki niyya daga akar bayan nan sai ya yi da da cikin ibrahim sai aski ka dawo gida sai da ba hali ka iya kudawa cikin yaki daga inda kake din nan in sai rawai ka cire gida ba sai aski ka dawo gida kamar sai ai ko hanya umaran to yar hadai da kuka tafi sai ku yanka haka Allah ya ce fi mu sirtu sabar sai ka ba da alƙawari yanzu ba in an tsare ku a hanya yar hadai da kuka tafi sai ku yanka ku yi aski kowa gida su sabai kyale ya da su suna zama alkawari yanzu ba hali shi kuma kan zai kai kowa ya je ya aski ya kuma ya samu sai sa ya samu kuma sancin sa inda su sabai kyale ya mai dole suke zama in musulma mutane sun halaka annabi sai ya magana sai ya su su kyale sai ta ce ya san sa inda ummu salma ta kirawo wanda ne ce ummu salma mutane sun halaka na ce aski sun ki sai annabi ya fice ya ko bai kira da abin da ya yi kirawo wannan ne wanzami a gaban kai ana yi maka aikin safi da ko mu ya yi ko a guji yana jira annabi ya fice ya ko bai kira da ta kai gida ya kirawo wanzami maka aikin da suka koma gida ana yi masa aiki da zafin kada kowa sai rugo a guje yana jira shi ba fara yana daga cikin haka suka sa in da shi ba komai a makka maza da mata yana yana da ne ba maza da mata ne a makka akwai maza da mata ba maza da mata ya yi ku kai hari makka علم فاتيبني وإن فتصيبكم منهم معرة بغير علم sai ya kasance wato zargi ya hau kanku laifi ya hau kanku bigin ilimin ba tare da sanin ku ba in kun ji kun kasance na kasa da ilimin azabin da ta a ce sai Allah kan karshe ce lau ta zayyano saboda Allah ne wannan shi ne faro da kashi wannan sulhun an da da wani yanayi na musamman shi ne Allah ya ga kowa a nan gurin sai fa yakunu ahadun inda saboda haka wannan ne da sulhun da aka yi wannan sulhun da yana da wani yanayi na musamman shi ne Allah ya cewa a nan gurin wa yadda ya kuma jiwa ahadun inda Allah wa inda rasuluhu kai ne ko ne ba su yi na sai ya zai zanto ya tabbata a hannun kafirai wanda sahabin inda Allah wani alkawari a wurin Allah wa inda rasulihi da kuma wurin manzansa ai ba shi da wani alkawari ne Allah da manzansa da shi ko illal ladina ahadu sai wanda ko kallar kawari da su inda al-masjid al-haram a wurin da Allah shi Qur'ani yana daukar ma'ana kudaiya ko da kuma sarkawa makka ne anan al-masjid al-haram ana nufin kawari makka al-masjid al-haram a cikin Qur'ani yana daukar ma'ana guda biyu ko dai ya rubuta ma'anar Ka'aba kaga al-haram masallacin Ka'aba kadai sai a ce masa albaran da kuma kullaci na ka'aba din ne ko kuma shi ko al-haram anan gurin al-kaaba an ba wani wuri al-masjid al-haram ya kai masallaci da ya koyi shi makka ko kuma zan to al-masjid al-haram ana nufi kewayen gurin makka da wadansu kilomita ne wani wuri da shari'a ta iyakance wanda ya koyi garin makka ya koyi ne ya koyi muzdalifa har ka shiga garin makka da wadansu kilomita har zuwa mina ba zai iya adadin su ba wato za ka gani yadda wani irin shi ne hurumi wanda ya ce wani alama cewa duk wanda ba su yi wani irin shi ne nan to daga nan gudun ba ya yi zuwa wajen akira da ana kira shi yawon wajen mata ka ke kire mata wuri ne wanda ke alfama ko shi yawon da yake a wajen sai fa kafare sun fara kawo muku hari to fa mai ba a yi tabbata kuma amma ba su ba ya kanka wajen da ya sun shi yawon wajen mata ya yi wani da ya ke kire kira ko shi yawon a wajen da yi to wannan ana kiransa bayan ko kuma kai sarauta a wajen nan ko da ya ko yi ko da ya da ba a da yi wannan yin ta ko ya tafi wannan ana kiransa yana Allah wani sarauta ko ne ko da ko nan gurin da Allah ke illa da sai a hanu min almasbu haram sai wanda ko kullu alqawli su a wurin haram to idan muka yana cewa haram yana da maloli guda biyu ko dai masallacin kaba ko kayan yankin ga maka mulki da wani an nabi da lafiya wanda ya salla a masallacin sa na mutum idan muka fahimci cewa al-masjid da harami da maloli guda biyu ko dai masallacin kaba ko kuma wani yake na gurbin masallaci to sai annabi yake cewa wanda ya salla a masallacin sa na madina yana daidai da sallah dubu a wani wuri da ban ba sai ko wanda ya salla a masallacin al-haram al-masjid da annabi ya ce daidai wanda ya salla a cikin cikin almasjid al-haram almasjid al-haram dai kake da sallah yana dubu dari da kadai ko kuma wannan yankin na hurin maka gaba ɗayan sa to tun da annabi ya ce daidai ga sallah da dubu dari ba ku sai masallacin Ka'aba da almasjid al-haram kuma masallacin da ke sallah yana ne masallacin da wata Allah kadai da sallah ko kuma wannan yankin na hurin maka gaba ɗayan sa idan ku yi mu da masallaci da a wani ayar an da kai cikin baka ba ka da wannan daidai sallah sallah maka tsoron ya Allah ka ka da wanda yi a wata unguwa ba ka ba idan wanda ka yi da dan ka kamar yadda ke wannan ayar haka da ba ku da ba cikin annabi duk inda sallah a baka da wanda ya ka ba da wanda yi a wata unguwa ba ka ba ba da wanda yi ba tabbatar da ka ba kai sallah ba to ba za ka dace da sallar dubu da shi ne malamai wadan suka ce a wadan haram wurin ba da wanda yake da duk inda ke har wanda da da ba kai sallah ba to ba za ka dace haka sallah suka ce a al haram wurin da wanda yake da har wanda yake musulmi kamar kina cikin kalmar a wannan wuri na hudaybiya haka duk inda kai sallah a wuri da kai dai a dubu goma sallah ne dubu dari sai lokacin sallah in lokacin sallah ba sai wannan magana da kai babban hujjan garin zaman da annabi yayi a wannan wuri na hudaybiya sai da kuma Allah fara da kawai da Qurayshawa ya koma Madina a duk lokacin sallah in ji sa Allah yayi suru wadiya ke suru da kan gurin yayi sallah sannan ya sake komawa ilmi bisa ga wannan ra'ayi duk inda kai da ne ba aikin sallah da Allah ya Ka'aba ba sai ke sallah da bambancin sallah ne ke sa ke ke sai dai za mu da ne ta ta Ka'aba ba shi ina da wannan za a yi duk da ga Allah cikin Makka ko da ga Allah yin Ka'aba ba da yi da Allah biyu ta fi ta mutum daya ne da ta mutum uku sai dai za mu ce wanda ya sallah a cikin duwa dai ta ta ya ta ko da ba za da al'ada ma ta ne cikin Makka na Imam Malik. Yau ne ke kai da ba da wani da waiga kafin muhimmanci saboda kabilanci wala ana ko ba za su ce muku alkawari ba yurduna kun bi amma za ku ji ne ne da da haka kawai suna yawan suna da da cewa su masu zaman lafiya ne bi afwahihim da harshen da harsunan su da bakunan su kadai wa amma suna kin abin da kurki ke fada wa mafi yawan su fasikai masu malu اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا سوكا قريشان تمشي مسلمين أحوالي مثلا تكلمون فرحا جدا تنشي في الدنيا الغيوة في الدنيا إذا كان هو مشيء في الدنيا ومهمة في الدنيا لإيمان الله فصدوا عن سبيله suka kauce suka kauce wa tabarkin Allah da gangan sun sani innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle kuwa abin da suke aikatawa abin da suka fice suna aikatawa ya mu da kore da gaske لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المحسنون لا يرقبون في مؤمن كافرين لا يرقبون في مؤمن فاسق كيف هو مؤمن إلا wata dangantaka ta jini wani ma ko ba ta kiyaye mata aminci ko da kun kulle da jini ya da zaman lafiya ba za ta kiyaye wannan ba ko da ya yi sun yaudare ka wa ulai ka humul mu'tadun kuma lalle waɗannan su ne masu kiyaye shari'a ko shin Allah فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفسر الآيات لقوم يعلمون فإن تابوا إذا فرسك توبة إلى أبن سكي وأقاموا الصلاة كما تكرنك سيد صلى وآتوا الزكاة كما تكبايا الزكاة تبيتوا يوسف فإخوانكم في الدين وسنزمن صوت يوم وانكوا أتكين أتكين ونفصل الآيات من أعلم آيوي دلا دلا دكي دكي لقوم يعلمون كمتانا دسكي دسني كمتانا دسكي دكي دكي to da wannan aya sai Imam Ahmad ibn Hanbal yace idan mutum yace ya daina sallah ko yake yin ta da gangan har lokacin da ya fita ko da bai karyata ayoyin da suke magana akan ayar ko hadisi ba ya yi da wajibin ta amma ya ce ya yi kashi ya ce ba ruwansa ya zama kashi kawai menene hujjan da yake Allah ke fahimta wa samu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din in har sun ba sun sayar da sallah sun ba da zakka fa ikhwanukum fi din sun zama yan uwanku a cikin addini in suka kiyaye da wannan ba ba su zama yaran a cikin addini ba yake shi ne fahimtar sa yan kuma saka addini Allah ya a da ta ba sai na farko a tauba yake fahimta ku na biyu iqamatu salat yake wa qamu salata na uku ki ta kitabu zakat yake wa atu zakata sannan sai kawo jawabu sharfi ko jawabu sharfi ke fa ikhwanukum fi din mafhumu da ita idan ba su yi wannan ba ba su zama yan uwan cikin addini saboda haka shi ne hukuncin da ya bamu amuri ya dauka yake shi duk wanda yake yin sallah da ganganci har lokacin da yake yana ji yana da muka fi da take sallah ba wani hukunci ba wani hanzari shi ke nan magana ta gari amma mun san shi ma ma ya an Anas ya yake yake ba za a yi masa haka ba duk da cewa na ya ta iya kama ta yi wata haji amma hajjin da za a yi masa ai ba a matsayin wa irin da ya yi wani da yana a matsayin musulmi za a yi masa haji don su gabatar wani ya haka idan muka kashe shi a matsayin haji za a yi masa za a kai shi makabartar musu amma shi na nan a matsayin musu aka ce ya hada da wani hali ke to ko ya da kuma da tambayar da zamu goyi zo idan kuna ganin cewa kawai na da dogara da wannan ahad cewa duk wanda ya bar sallah da zan lokacin da ya fita ya ya ya kafirta to idan ya tashi ne shigo musulunci ko me zai yi suka ce kalmar shahada ita ai ba yi yin kari ba da ba ya da kalmar shahada ai ba yi yin kari ba ko ce ki Allah ha da ni sallah wanda a cikin kanku mutum yana yin kari ne kari ne ko bai yi kalmar shahada bai zo ya sallah ne eh? to to shi kuma wannan ko ce ya tabbata saboda ba ni Allah to idan zai shiga musulunci to sai ya yi kafin ya shiga <laughs> in kuma ta yi da mai da kayan sallar da kawai bai ba su zo da gaskiya wani da imamu malik ibn anas da karfi ko rai da gaske yanzu ya ga nan wurin sai zanto min ba da tafsir lalle yan uwan ta cikakkiya a addini ba da tabbata sai ga wanda ya kare masa gobe madana ba ba hakki ya yi zaman sala ya yi da un kasa so shine yan wata ga cikakkiya yake kasancewa tsakanin shi da sauran mutum wani ke ganin saboda yanayin lokaci abinda muka faɗa na dai Allah ya ba mu da kai eh, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yi kuma yau da kuma har gobe insha Allah duk za mu kasance tare da malam abubakar adam kafin allah ya kai mu jiji lokacin da allah zai dawo mana da malam sai akwai wanda ya yi wanda yi tsari na zai fito ya mun magiya ya kansa masa tambayar sa ya hada ni da allah to zan kansa masa kafin a fara karatu tambayoyi abin da yake tambaya cewa yi dan